masoyan shehu tijani mutanen wa suka ɗaukako zuwa ga ainihin waton kasan gane baki ɗaya a ƙarƙashin zai na abdulwazu da harun eh, tab'an da ina roƙonku mutanen wa mun karɓi wanga kuka naku ina neman ni da mutanen tamale baki ɗaya mu ɗauki wanga nauyin aikin ga da yake kuke kusa da wa mu ba ku amana wanga kuka da wasu ka kawo ku shiga ciki in kun shiga ciki inda kuka ga dai zamo damuwa to ku sanar da mu ƙasa mu san irin taimakon da za mu bayar ku shiga ciki da aiki kuna kuma ba mu labarin abin da ke faruwa mu ma muna bin ku da shawara har mu ga ƙarshen wanga lamarin irin wanga kuka da kun ka nuna ba shakka mutanen central region sun kawo irin wanga kuka akwai buguguwa da dama mahalli na na tijjaniya amma yau ya zama ba tijjaniya ba har addinin ma an bashi saboda me don ikhtilafat da ya shiga cikinmu ikhtilafat da ya shiga cikinmu annabi alaihi salatu wassalam ya ce al-ikhtilafu ja'izun والتفرق ممنوع اختلاف الآراء ra'ayinka daban tuwo kake sha'awa ka ci yau ni sakwara nake so alas amma tafarruk ka ganni kai kamar ba ruwanka da ni in ganka in yi ba ruwa na da kai wanga mamnu bi ma'ana haramun ne a cikin dinul islam wannan dariqa tijaniya bidayatan ya zo ne ya kashe irin wa'anga ababa ya kai dan uwa in ka ga dan uwanka da tasbaha sawa'un ka san shi ko baka san shi ba kana jin daɗi yana jin daɗi ajiya yau haka ɗariƙa yake ɗariƙan mu ya sauya da haka muke zuciyar mu fari da kowa amma abin ya sauya wannan abin da muke ciki in mun mutu haka amanan shehu na kan don Allah don annabi abinda babban yayan mu Alhaji Baba ya nuna ni ma ina kan wannan godabe yanda duk za mu yi mu tashi mu ga ɗariƙa tijjaniya ya koma uwa ɗaya uba ɗaya kamar yadda ya nuna Allah ya mana haka na biyu maulidi da muka ajiye za mu yi na ƙasa mu malam marzuk ya nuna mun ɗaga shi 28 zuwa biyar ga sabon wata abinda ya kawo sanadin haka manzanci muka samu kamar jimmy carter dai zo gana amma da sadu da wasu manya-manyan malumman na duniya imam tijani sise da halifa sheikh tijani ibrahim anyas zai haɗu da su a accra kuma sun shigo ƙasar nan kamar biyu ga wata ko uku ga wata tunda da yake haka da mu ɗauki wannan dama mana tunda da mauludin gada za mu yi da sunan ƙasa ga ga manyan malumma sun zo mu jire su in sun zo mu hau wanga ranan in mun yi wanga taro da su suka buɗa mana mu nemi albarkansu da Allah sanadin haka abin namu ya yi ɗuri kuma abin da duk ake nema a samu dalili kenan da aka ɗaga aka mai da shi sati ɗaya a gaba sannan bayan haka muna gaida ɗan uwanmu Dr. Hussein irin daur da yake bayarwa a wanga nahiyar a cikin university na ƙasar Ghana irin yadda yake samun daman masu hujum zuwa ga aƙidan nan na tasawuf yana himma muna nisa muna jin labarin shi yau gashi Allah ya kaddara mun yi tarayi da shi muna gode masa irin himman nan da yake kai Allah ya taimake shi ya tafi da shi haka kuma muna fata dukkan rijin za a turo mana mutum ɗaya ɗaya akwai envelope da muka kawo na maulidi za mu ba kowa kwafi ɗari ka je ka raba garinka amma cin nan da ke kai ka gyara ka mai da shi biyar ga sabon wata wannan shine abin da nake so in gaya muku kuma zance da an ka yi aka ce mu yi haƙuri mu ƙara saminti sa'ilin mu yi sallah ƙur'ani ne ya gaya mana Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da ma'unzila ballig ma'unzila ko nakura ilaika min alkitabi sannan wa aqimis salata hmm. ashe karatu shine farko a isar da karatu ba ko wani abin da muke yi yanzu karatu muke yi karatu muke yi to in karatu ya zo karatu malum mama na cewa in kana son ka gane wani shaidani ne in ana karatu da ya zo ya muku salamu alaikum a islama ya ce a yi sallama amma in ana karatu wani ka an yi sallama ba ka ce wannan ne hmm. to Allah ya katarce mu Allah ya sa mun dace Allah ya sa halinmu ya zama hali na 'yan tijaniya sosai mu ɗauki halinmu mu bari wanda ba masoyinmu ba ne ba ɗan tijaniya ba ne ya ga kyakkyawan halinmu ya zama ɗan tijaniya amma a ga ɗan tijaniya da wani hali saɓanin halin tijaniya wannan zai nisa ta mu ne ga buran tijaniya wani malami na cewa wai halu rajulin wahidin hali na mutum ɗaya fa'u fi alfi rajulin min wa'azi alfi rajulin fi rajulin kai ɗaya halinka mai kyau yakan burge mutum mutum dubu sanadinka hmm, su shirya fiye da wa'azin mutum dubu amfanin da zai yi a cikin mutum ɗaya aka yanci janiya ba haka aka samu ba jiya ina ba kai na haƙuri ina ba kai na kuskure mun yi kuskure mu yafe ma juna mu komo mu tafi uwa ɗaya uba ɗaya wannan shine zancen da nake son in ajiye a nan Allah ya taimake mu Allah ya biya bukatu.